الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو yau 26 ga watan zulka'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin umdatul akam a satin da ya wuce mun yi bayani dangane da fahimta na ainihin malikiya dangane da abin da ya shafi wato kare cewa malikiya suna kallon kare a matsayin dabba ne wanda yake mai tsarki kuma sun kawo dalilinsu wanda mun tattauna akan wannan dalili ne. to ci gaba da karatun dangane da abin da ya shafi wanke ƙwaryan tunda an ce ainihin wato kare yawunsa mai tsarki ne a wajen malikiya to yaya maganar wanke ƙwarya da manzan Allah ya ce a wanke da ya ce iza walagal kalb fi ina yi a ya da silhu sab'a marrat idan kare ya yi lallage a cikin ƙwaryen ɗayanku, to ya wanke shi so bakwai ulahun da bitura wankewan farko ya kasance da turbaya so daga da sun ce yawun kare ba da yasa ne, to yaya maganan wankewa suka ce imam malik ya ce tabbas ana wankewa din amma wankewan wato ta'abudiyya ce ana wankewa ne kawai saboda Allah ta'ala ya bautar da mu don mu wanke kenan kawai ana wankewa ne saboda Allah ta'ala ya bautar da mu don mu wanke a gane wannan ko ya ce wato kuma hankali na iya gano a wato amma kuma wasu daga cikin malikiya suka ce la ba ta abudiya ba ce hankali na iya gano ainihin dalili ya ce dalilin da ya sanya wato aka ce a ringa wankewa so bakwai saboda a tunkuɗa barna na ainihin ciwon na ake kira alkalif akwai wani ciwo na kare wanda in kare ya ji mutum ko kuma bakin shi yana da wani guba wanda wannan guba din idan har kare ya ciji mutum ko ya sa baki a cikin wani abu to mutum na iya ɗaukan wannan guba kuma yana sa mutum ciwon hauka saboda haka idan mutum ya ga kare ya yi lallage a cikin ƙwarya sai ya ɗauki ruwan ya yi amfani da shi ko ya sha ko ya kaza zai iya kamuwa da wannan ciwo ɗin na ainihin kali. ibn rushd rahimahullah daga cikin manya-manyan malaman malikiya ya faɗa a littafin sa bidayatul mushtahid yana cewa wa qad zahaba jaddi rahmatullahi alayhi fi kitabil al-muqaddimat ila anna inna hadha hadis mu'allalun mu'allal ma'ana ya ce hakika kakana ya tafi a littafinsa muqaddimat cewa lalle wannan hadisin wato ba wai ba bace wato yana da illa kuma hankali yana iya gano ma'anan shi saboda haka dalilin da yasa aka ce a wanke ainihin ƙwariya so bakwai ba wai dan najastuwan karen bane ba wai dan najastuwan harshen shi bane a saboda sababi ne shine ana jiran kamuwa da wannan cuta na ainihin ko guba na wannan abin nan na wannan kalif din suka ce dalilinsu wato hadisin ya zo da adadi an gane ko ya ce a wanke so bakwai to wannan adadin da ya zo da shi a wanke so bakwai shine dalili akan cewa ana jin tsoron kamuwa ne da cuta ba wai dan najastuwa ba suka ce domin wannan adadin an aiwatar da shi a cikin shari'a a wurare da yawa wajen abin da ya shafi magani idan ya zama to mutum bai da lafiya za a ce ya sha kwaya farasamar guda biyu ya sha kwaya hudu magani kaza kaga galiban abin da ake sanya adadi gare shi yana da alaka da cuta ne wanda aka ba da magani a gare shi an gane wannan ko saboda haka wannan cuta ne ba wai dan jasuwa ba to wannan Ah, wato ibn rushd ke cewa wannan abin da kakansa ya faɗa magana ne mai kyau idan ka ɗauki ka'ida na malikiya cewa yawun kare ba najasa bane an gane wannan ko sannan kuma hadisai da dama sun zo ingantattu da suka zo suka nuna mana tsarkin ainihin ragowar abin da mage ya rage idan mage ya sha ruwa ya rage ai an ce ba matsala manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce innaha laysar bi najasin Inna innama hiya min tawafin alaikum lalle ita mage ba da jasa bace tana daga cikin mai cewaye ne a gare ku to da wannan malaman fikihu suka fitar da istinbadi duk wani dabba da ke cewaye a gare mu dabban da baya rabuwa da mu to an yi rangwame game da najisuwansa daga cikin dabban da yake kewaye da mu kaga mage manzo Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam sannan ga bera shi ma bera yana shiga cikin bayi yana shiga cikin kaza idan bera ya sha wani abu na ruwa ba za a ce a zubar da shi ba idan an ce a zubar da shi za a fuskanci mushakka saboda dabba ne wanda muke mu'amala da shi kamar kuda dabba ne wanda muke mu'amala da su idan an ce duk abin da kuda ya taba kuda na kuda na shiga cikin najasa in an ce duk abin da kuda ya taba to shikenan za a jefar da shi to ina ganin za a yi ta jefa jefa kenan idan ka shanya kaya sai kuda ya taba sai ka kaji ka sake wankewa ka ƙara shanyawa mai zai biyo baya kaga zai ƙara taɓawa to za ka ƙuda da su ɓera da su kyanke su suna daga cikin dabbobin da rabuwa da su yana da wahala a gare mu to ana rangwame ga wasu abubuwa nasu saboda ƙa'idan nan na usulul fiqi al-mushaqqa tajlibu taysir sai maliki ya imam malik ce, shi ma kare haka yake an gane wannan ko ka sai kare ya ɗauki hukunci na na mage mu duba cikin littafin muqaddimat na nishin kakar ibn rage rahimahullah kama malamai sun ba da amsa game da wannan magana cewa maganar malikiya na abin da ya shafi adadi cewa adadin nan guda bakwai yana nuni akan magani a to idan sun faɗi haka menene ya sanya alwala kuma ake sanya adadi shi kuma alwala ana yin alwala uku uku ana yin bibiyu misali an sanya adadi a cikinsa to shi ma wannan me zamu ce me sanya azumin Ramadan ake yin 30 29 aka sanya adadi to shi ma zamu ce ta abin da aka sanya adadi yana da alaka da magani in wannan ne abubuwa da yawa zamu ce suna da alaka da magani kenan misali kaga saboda haka wannan hujja ba shi da karfi gaskiya shari'a tana iya sanya adadi ga abin da ta ga dama sawa'un magani ne ko ba magani bane an gane wannan ko to mutum da manzan Allah ya nuna mana a cikin wata ruwaya ta muslim cewa uhuru a ahadikum tsarkin ƙwaryen ɗayanku iza laga fi hilkar, idan kare ya lallage a cikinsa an yaga sila husa ba a marar ya wanke su bakwai ne tsarkinsa to mun yadda cewa wato lalle akwai najasa duk ita cewa wato kasancewa akwai najasa baya hana kuma a samu cuta kuma ana iya samun abu yana da najasa kuma yana cutarwa kamar bayan gida yanzu ai bayan gida najasa ne sannan kuma yana cutarwa in dai mutum zai dinga cin bayan gida to yana cin najasa ne saboda an fitar da wani abu ne wanda yake bai da amfani a cikin dan adam wanda cutarwa haka nan abu da ya shafi tsari shi ma najasa ne kuma yana cutarwa ana iya samun duk guda biyun gaba ɗaya su auku abu ya zama to najasa kuma yana cutarwa duk abu ne mai yiwuwa an gane wannan ko saboda haka mazhaban imamu shafi'i da sauran malamai na salaf da suka ce ainihin harshen kare yawunsa gashinsa bindinsa hawayensa guminsa da jasa ne ne mazhaban da ya fi inganci gaskiya sannan na biyu ce wanda aka yi kare muna mu'amala da shi a ina muke mu'amala da shi ai manzo Allah ya nuna kar mu yi mu'amala da shi a gida Imam Malik ya kira kare ahlul bait cewa shi ma yana daga cikin ahlul bait to zance da gaskiya kare bai daga cikin ahlul bait tunda hadisai sun tabbata ingantattu cewa mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da akwai kare ko akwai sura mala'iku ba sa shiga A shekare ba a barin shi a gida kaga me yasa ba a barin shi a gida mala'iku rahama ba sa shiga ko me yasa ba a barin shi a gida saboda najasuwansa da kuma wasu abubuwa da dama nashi misali amma mage fa shari'a ta yadda a bar mage a gida shari'a ta fito karar ta nuna mana mage in ta sha ruwa ta rage za mu iya amfani da shi babu cutarwa kuma babu wani likita da ya gano cewa mage tana da cutarwa kamar yadda gano kare yana da cutarwa saboda haka wannan shine kaɗan daga cikin hujjoji to sanarwa malikiya imam malik wato wannan hadisin da yake zuwa da cewa ulahun na biturab uhuru inayi ahadikum iza walaga fi alkalb sarkin ƙwaryen ɗayan ku in kare ya lallage an yaga silahu sab'a marad ya wanke so bakwai ulahunna biturab wancewa farko ya zama da turbaya to wannan ulahunna biturab din malikiya su ba su yi aiki da wannan turbaya ba an gano wannan ai to menene hujjan malik wajen rashin yin aiki da turbaya To an za a wance kana yi wankewa su bakwai ba sai ka sanya turbaya ba to malikiya suka ce kamar yadda imamu dirdir ya ambata cewa sababin da ya sanya imam malik wato ya yi riko da sashen ruwayoyi wanda suka zo kuma ya yi watsi da ainihin sanya turbaya shine wato hadisin na da ibtirab kuma hadisin na da rauni wannan ulahun na biturab din sannan kuma sanya turbaya kuma ya saba ma aikin mutanen madina kaga abubuwa uku wannan na turbaya yana da ibtirabi yana da rauni sannan daɗi kuma mutanen madina suna wankewa ba sa sanya turbaya a cikinsa a wajen malik ba mustahabbi bane a sanya turbaya a sanya a farko ko a sanya a ƙarshe ko abin da ya kama da wannan saboda hanyoyin hadisan gaba ɗayan masu iddirabi ne ko da ifai ne shi ya sanya imamu malik bai yi aiki da shi ba sannan ga kuma aikin mutanen madina ya saba masa mai san ƙarin bayani ya duba littafin asharhul kabir na imamu dardir imamu sawi yana cewa yana ta'aliki akan maganar imamu dardir yace li anna tartib lam yazbut fi kulli riwayat sai domin sanya turbaya bai tabbata ba a cikin dukkan ruwayoyi gaba daya wa inna ma sabata fi ba'daha kawai ya tabbata ne a wasu sashen ruwayoyi wa zalika al-ba'd wa qa'a ittirab wannan sashe wa qa'a fi ittirab ittirab ya uku a cikin sa wannan kuma mai san ƙarin bayani ya duba cikin littafin bulgaksu salik na ainihin imamu sawi to kun ji hujjar malikawa wajen ainihin da'afa wannan ƙari na turbaya kaga kenan in ka duba duk wani malami mushtahidi in yayi istinbadi ba wai da kai ke yi ba yana yi ne da irin nashi hujja sai dai in ma hujjan ya zama to mai karfi ko ya zama mai rauni ba kuma suna yi da gangan bane wajen kore hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a mujtahidi yayi ijtihadi gurgurun fahimtar sa idan yayi wannan ijtihadi sai kuma malamai su yi bincike shin wannan ijtihadin da yayi daidai ko bai daidai ba in yayi daidai wato ayi masa addu'a ayi masa yabo na alkhairi sannan kuma ayi aiki da wannan ruwaya in bai daidai ba ayi masa addu'a na kokarin da yayi wajen neman gaskiya sa'annan kuma sai a bashi uzuri na kuskuren da yayi wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya gaya mana to kun ji magana Imam Malik dangane da hujjarsa na wannan abin ba wai da gangan bane malaman fiqh ke jefa da hadisi to wannan magana kafin na kada manta da maganar Imam Sawi da yayi ta'aliki kan maganar Imam dazi da yace anna tartiba ya tatrib lam yazbut fi kulli riwayat domin sanya turbaya bai tabbata ba a cikin dukkan ruwayoyi wa inna ma sabata fi ba'daha kawai ya tabbata a sashi a nan wajen ya tabbata a sashen eh ya tabbata mutum da ya tabbata a sashe me zai hana ya aiki da shi akwai ruwayoyi da yawa wanda wato abin da ke nubi akwai ruwayoyi da yawa wanda ba a ce tilbaya ba kawai an ce ne duhuru ina ya ahadikum idza walaga fil kalb an yagsilahu sab'a marrat so ka yi shiru wasu ruwayoyi idza walaga al kalbu fi ina yi ya ahadikum falyagsilu sab'a marrat shikenan ko falyagsilu sab'an an gane to kaga dukkan mafi yawan ruwayoyi sun tsaya kawai saba'an babu ambatan sanya turbaya to sai aka samu wasu ruwayoyi kuma suka zo silhu yaghsiluhu sab'an ulahunna bi turab malaman hadisi suna kiran wannan ziyadatu thiqa wato idan ya zamanto wanda ya ƙara wannan abun sika ne shi kuma sannan yana da ainihin ƙarfin hadda ba a kama shi da yawan mantuwa ko da wasu kurakurai ba to ana aiki da hadisin kai tsaye suna cewa to thiqa makabula wato thiqa in ya ƙara wani abu a cikin ruwaya to ana karba misali ne yanzu aka ce duk mutumin da yake ciwon kai ya sha magani sai ya zama to likita ta maimaitawa duk mai ciwon kai ya sha magani duk mai ciwon kai ya sha magani sai wani amintacci kuma ya ce likitan ya ce duk mai ciwon kai ya sha paracetamol an gane kaga wannan paracetamol da aka faɗa din yayi karo da ya sha magani kaga bai karo da ya sha magani ba ai paracetamol magani ne to shi wancan da aka ce ya sha magani din nan a wanke so bakwai a wanke so bakwai to sai aka faɗi yanayin za a wanke kamar a sha magani sai aka faɗi irin maganin da zaka sha shi za mu ce akwai karo inda ya zama tun wancan mai ruwaya din da ya ce a sha magani amintacce ne za mu ce to maganin da ake nufi a sha wajen ciwon kai shine mai shi ne paracetamol an gane wannan ko to saboda haka wato hadisai sun zo a wanke so bakwai sai wani hadisi ya nuna wato shidda a wanke da ruwa na bakwai a wanke a wato na farko a wanke da ruwa na sauran guda bakwai din a wanke da ƙasa a wanke da ko na farko a wanke da kasa sauran sauran sauran a wanke da ruwa misali an gane na farko a wanke da ƙasa na sauran sai a wanke da ruwa sannan sai aka samu wani ruwa ya ce ula hunna au ukura hunna na farko ko na ƙarshe an gane wannan ko to almuhim dai maganar imamu dardiyim fihi ma fihi tunda dai an yadda wasu ruwayoyi sun inganta da suka tabbatar da asa turbaya sannan sauran ba wai masu rauni ne, sun inganta amma ba su ambaci turbaya ba to kamar wannan ruwaya ya zo mujmal ana kira ruwaya irin wannan ruwaya ce mujmala ita wancan kuma sai ta zama bayyana idan idan ruwaya ya zo a dunkule sai aka samu wani ruwaya sai yayi bayanin sa to wancan mai bayanin zai yi hukunci ga wancan wanda ya zo a dunkule an fahimci wannan ko to saboda haka annabi yayi bayani ne anan tabbas za a wanke so bakwai amma wankewan farko ya zama to da turbaya an gane wannan ko to daga cikin malaman da suka dauki cewa wajibi ne a wanke so bakwai kuma ya zama to akwai turbaya a ciki akwai imamu na ash-shafi'i daga cikin salaf akwai imamu ahmad a cikin mafi yawan ruwayoyi mafi shaharar ruwayoyi daga gare shi sannan kuma da da yawa daga cikin malamai sun ɗauki wannan fahimta shine ainihin mazhaba na jumhur na salaf mai son ƙarin bayani ya duba cikin littafin al-majmu na imamu nawawi da littafin muguni da abin da ke bayansa to masu wannan fahimta sun ce dole ne a wanke so bakwai a wanke ƙwarya so bakwai daga ainihin lallage na kare an gane wannan ku kuma wankewa bakwai ya zama to akwai turbaya a cikin sa suka ce dalilin da yasa aka ce sa turbaya domin najastuwan sa an gane wannan suka ce domin najistuwa kuma ruwaya ya zo farko ko ko kuma a cikin wasu ruwaya sun zo ba farko ba misali amma kuma kafa hujjar malik da aya imam malik ya kafa hujja da aya an gane ku cewa kare ba najasa bane saboda ayin qur'ani inda da muka kawo to wannan ba hujja bane ga abin da muka tafi zuwa gare shi domin baya lazimtuwa daga ainihin halaccin cin abin da kare yayi farauta rashin najistuwan yawunsa dan an ce ta abin da kare yayi farauta a ci to baya nuna cewa yawunsa ba najasa bane an gane wannan ku? wasu malamai sun tafi zuwa ga wajabcin wankewan farauta wankewan abin da kare farauta dole a wanke shi akwai masu wannan ra'ayi ce saboda wato yawun ne na jasa ne idan kare ya katsu wani waje to kafin ma ka dafa kafin ka yi tunanin ka fara ci ka wanke wajen sai an wanke inda kare ya gatsa din nan an gane ko saboda yawunsa amma wasu malamai suka ce ba sai an wanke ba saboda akwai mushakka ka'idan nan na al-mushaqqa tajlibu taysir saboda haka an yi rango mai gare shi saboda mushaqqa wajen wanke shi sabanin abin da ya shafi wancan ƙwarya ba mushaqqa a gare shi to sai kuma dangane da abin da ya shafi hadisin cewa a cikin shi akwai iddarabi wanda su malikawan suka ambata a cikin ruwayan hadisin zance na gaskiya babu iddarabi a ciki an gane wannan ko wato shi iddarabi wanda ke bata ainihin aiki da hadisi shine Rabi wanda ya zo wanda wasu daga cikin ruwayoyin in duka ruwayoyin gaba ɗaya da ifai ne sai a zubar da hadisan amma aka samu wasu daga cikin ruwayoyi sun inganta wasu kuma masu rauni ne sai a yi aiki da wanda suka inganta daga cikinsa to hakika wato malaman sun tattaro mabambanta ruwayoyin cewa ruwayoyin da suka zo babu turbaya ba su kore ruwayoyin da suka zo akwai turbaya ba inda ruwayoyin da suka zo babu turbaya sun ce kawai a wanke su bakwai ba ce a wanke su bakwai da ruwa ba da sai mijin tunda an ce a wanke su bakwai da ruwa to kenan ba za su turbaya ba kawai an ce a wanke su bakwai ashe in an wanke da turbaya bai yi karo da a wanke su bakwai ba saboda haka aiwatar da turbayan nan babu wani iftirabi a gare shi ta bangaren isnadi ko ta bangaren matani ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya ambata cewa Lallai daga cikin malikawa akwai imamul karafi imamul karafi ba malike ne amma ya yi mamaki daga dalilin da ya sanya kuma malikawa ‘yan uwansa ba su yi riko da hadisin ba yake ya yi mamaki me ya shafi hadisin nan mene ne matsalan hadisin da ba za a yi aiki da shi ba wato ruwayan nan na tatrib ruwayan ainihin sanya turbaya ya ce tare da kasancewar tabbatacciya kuma ingantacciyar ruwaya sai ce ibn hajar na cewa kalan karafi minhum karafi ya faɗa minhum daga cikin malikawa ya'ani al cewa ɗan sa harfihi al-ahadith fal ajab minhu yace haƙiƙa hadisai sun inganta game da sanya turbaya to abun mamaki ya tabbata ga malikawa in ji shi karafi ya'ani al-malikiyya kaifa lam yaqulu biha yaya ba su yi aiki da hadisin nan ba yaya ba su yi fatawa da wannan hadisi ba kaga kenan har malikawa manya manyan malikawa ba wai takalidi suke da imam malik ba sun yarda cewa imam malik imami ne shi babban malami ne a wajen hadisi babban malami ne a wajen fiqh amma ko ba annabi bane shi idan ya faɗi magana malami ne shi ba wai suna bauta mishi bane su malikawa din ba malike na gaskiya baya bauta wa malik ba malike na gaskiya yana biyayya ne ga malik in malik ya kawo hujja ya gamsu da shi ba malike na gaskiya yana aiki da zahirin nasar alkur'ani allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana masu sauraron magana su bi wanda yafi kyawun hujja wanda yafi karfi ulaika allazina hadahumullah wayannan sune wanda Allah ya shiryar da su wa ulaika hum ulul albab wayannan sune ma abota hankula amma mutanen da suke cijewa kan mazhaba ba ce in malik ya faɗi magana babu wani kuskure to wayannan zahirin nasu qur'ani ya nuna mana wa'annan su ne wanda Allah ya batar da su kuma su ne masu raunin hankali tunda an ce masu riko da ƙarfin hujja su ne allazina hadahumullah wa ula'ika hum ulul albab to wa'ancan zamu kira su allazina hadahumullah ko azallahumullah zamu ce azallahumullah kuma zamu kira su masu hankula zamu ce a'a sun aje hankalin suna aiki da hankalin wani wannan kuskure ne ka aje hankalin kana aiki da hankalin wani kai kuskure wannan shine takalidi wanda aka ce duk mutumin da yake mai takalidi irin wannan makauniyar biyayya ba a sanya shi daga cikin malamai al'allama ibn qayyim al-jawziya yana cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma ka wa sauya ne yace ilimi shine sanin shari'a da dalili da ilimi da takalidi ba su zama daidai kaga imam al-qarafi ba malike ne amma kuma ga abin da ya faɗa yayi mamaki da malikawa sun ga hadisi na ya inganta suka tsaya wani ba su lokaci ya ce ya kamata ne kai tsaye su yi aiki da shi kenan a cikin malikawa akwai wanda ba su bi fatawan malik ba kan matsala ɗin to ya hukuncin ba malike in ya ƙi fatawan malik ya ɓace in ka ce ya ɓace to ka ɓatar da duka malaman malikiya za ga wani lokaci ibn qasim ya saba malik wani lokaci sanun ya saba malik wani lokaci ibn abdul hakam ya saba malik wani lokaci baji ya saba malik wani lokaci ibn abdul bar ya saba malik wani lokaci alqadi iyad ya saba malik duk nan manya-manya ne irin su imamu shafi'i manya-manyan malaman malikawa amma kuma za ga wani lokaci sun saba mai ba wai da gangan ba saboda ba su gamsu da hujjojinsa ba sai ga sun ɗauki hujjojin wasu malamai sun yi aiki da su to wannan shine abin da imamul baji ya faɗa mai son ƙarin bayani ya duba cikin a imamul karafi ya faɗa a duba cikin fasahul bayani zai samu ƙarin bayani akan wannan to ruwayoyi wanda su malikawa suka yi ishara da su cewa wai aiwatar da turbaya a cikin su ba zo ba shine inda nabi ke cewa idza sharibar kalb fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an kaga wannan ruwaya ya zo babu ambatan turbaya a ciki to rashin ambatan turbayan yana cutarwa shi rashin ambatan turbayan baya cutarwa wanda wasu ruwayoyi ba su ambata ba wasu ba su ambata domin ruwayoyin wanda ambatan turbaya ya zo fihi ziyadatu siqa a cikin shi akwai ƙari na siqa kuma fatukbal ana amsa an gani kuma duk sharuɗin da malaman hadisi suka kawo na ne amsan ziyaratu siqa wannan wannan wayannan ruwayoyi sun sun cika wannan sharuɗa din to sannan aikin da malik yayi ko kuma rashin aikin da malik yayi da wannan hadisi kuma akwai aikin mutanen madina to sai malamin da ce cin aikin mutanen madina in mun ga hadisai ingantattu za a saurare shi shin hujja dama madina shi ne hujja ko kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to aikin mutanen madina baya zama hujja in ga hadisai ingantattu saboda zai iya yi wa mutanen madina su canza ayyukansu kuma mutanen madina ai ba masu mai bane su to idan an ce aikin mutane wasu waye ma mutanen madinan jama'a in an ce mutanen madina to akwai sahabin da ba mutum madina ba sahabbai ga baki daya sun yi hijira daga maka sun koma madina sannan kuma sun yi karatu wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a madina sannan kuma bayan sun yi karatu sun zama malamai manzan Allah ya tura su kasashen duniya su karantar da addini shin wani sahabi ne ba mutum madina ba jama'a misali muka dauki amr bin al-as yana daga cikin sahabbai wanda sun yi karatu wajen manzo sallallahu alaihi wasallam annabi a wato a zamanin umar aka tura shi zuwa misira karatun da ya a madina shi ne ya kai misira sannan akwai ainihin ammar bin akwai wannan misali wannan mu'az bin jabal radiyallahu an wanda annabi ya ce ya fi kowa sanin halal da haram to a ina ya karatu a madina ya karatu malaminsa yana madina ne shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi bayan ya yi takaruji sai annabi ya gamsu da karatun shi sai ya tura shi yaman to yanzu in an samu hadisi a Yaman wanda yake ingantacce wanda ya karo da wannan sai a ce ya karo da aikin mutanen Madina ai sahabbai duka mutanen Madina ne ko mutanen Madina su ne hujja ko nasi shi abinda Allah ya ce shi ne ya ayyuhal ladzina amanu Allah wa atiur rasul ya ku wanda kuka imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo wa ul amri minkum da kuma ainihin ma'abota umarni ma'abota shugabanci a cikin ku su ne malamai a nan wajen ta cikin hadisi ya ce fa in tanaza'tu fi sha'in farin ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin komai ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo shin ku mayar da shi zuwa ga mutanen Madina shin mutanen Madina su aka turo ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan aka samu hadisi ya inganta daga manzo yayi karo da mutanen Madina shikenan sai baka ci mutanen Madina to an ka tambayi mutum ma waye ba wai ba dan Madina ba cikin sahabbai sahabbai kakaf din su sun yi karatu a Madina sai aka tura su garuruwa don su karantar da addini ashe fatawan su fatawan madina ne zuma saka wannan magana ba a sauraron wato aikin mutanen madina in ya yi karo da hadisi ingantacce khabaru ahad in ya yi karo da aikin mutanen madina kai tsaye muna rinjaye da khabaru ahad saboda shi ne. sannan aikin mutanen madina makalakala kala ne akwai aikin mutanen madina wanda yake uhu a tawatur akwai aikin mutanen madina wanda hanyar sa mutawatir ne shi irin yanayin kiran sallar mutanen madina yanayin mudinnabin binsu kaga wannan tun daga zamanin manzo Allah har zuwa kaza sannan akwai aikin mutanen madina wanda yake shi kuma an gina shi ne akan zato Ba babu hujja cewa dukan mutanen madina sun aikata shi da gaske akwai wannan imam malik ya ce mutanen madina ba su aiki da shi ba da zaka yi bincike za ka cewa akwai mutanen madina da suka yi aiki da wannan ruwaya din wannan cewa ula hunna uh, bitura almuhim dai wato ishtihadi idan ya yi karo da nasi ana yin kyakkyawan yabo ga ainihin mushtahidi amma kuma ba a aiki da hadisinsa, domin ba shi aka turo zuwa gare mu don ya karantar da mu addini ba Allah subhanahu wata'ala ya ba su lada na kokarin da suka yi na kokarin shiryar da mu zuwa ga fahimtar uh, ainihin fikihu to sai kuma hadisi na bakwai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al-humran maula uthman bin affan radiyallahu anhu eh annahu ra'a uthman radiyallahu anhu da'a bi wadu'in wato an karbo daga humran bararren bawan usman bin affan radiyallahu anhu wato bawan da usman ya yanta radiyallahu anhu wato cewa lallai usman bin affan da'a bi wadu'in ya aika a kawo ruwan alwala domin ya yi alwala malaman lugar sun ce akwai bambanci tsakanin wudu da kuma wudu in an ce wudu da damma ana nufin shi kanshi alwalan mazdar kenan an gane ko in an ce kuma wudu to ruwan alwala kenan in an sa fataha kamar duhur da kuma dahur saka wudu Usman ya aika bi wudu'in in ka ce wudu'in alwalan kenan ya aika a kawo mai ruwan alwala fa furaga ala yadayhi min ina'i eh wato sai ya sai ya zuba ya zuba a hannayensa daga ƙwaryan ya karkato ƙwaryan sai ya zuba a hannayensa fagasalahuma salasa marrat sai ya wanke hannayensa so uku kaga nan wajen an wanke hannaye so uku ko na'am summa adkhala yaminahu fil wudu sannan sai ya shigar da hannun damansa a cikin ruwan alwala sun madmada sannan ya kuskura baki ya shaƙa ruwa ya fyace magasala wajen hagu salatan sa'an nan sai ya wanke ainihin fuskarsa su uku to a nan wajen an ce ya shigar da hannun damansa a cikin ruwan alwala sannan ya kuskura baki ya shaƙa ya fyace sannan sai ya wanke fuska shin a hanci da ainihin baki suna cikin fuska ko ba cikin fuska to amma nan wajen an ce ya yi kuskuren baki ya shaƙa ruwa ya dace sannan sai ya wanke fuskarsa kaga wani zai ɗauka fuska daban hanci daban baki daban an gano wannan ko to wannan yana daga cikin dalilin da ya sa malikawa suka ce wato kuskuren baki musahabi ne ko sunna shaƙa ruwa ma sunna ne kun gano wannan ko kuskuren baki da shaƙa ruwa duk sunna ne ba dole ba ne amma imamu ahmad da su ibn abi laila da wasu daga cikin salaf suka ce wato hanci da baki na cikin fuska da hanci da baki da suna cikin ina suna cikin fuska saka ko da ba a samu nasi ba nasin da ya ce fagasilu wujuhakum kawai idza qumtu ila salati fagasilu wujuhakum idan kun miƙe zuwa ga sallah ku wanke fuskokinku ya wadatar kawai ku wanke fuskokinku in an ce ka wanke fuska ina ne fuska to kaga fuska yana da bangarori daban-daban akwai goshi a cikin fuska yake kumatu a cikin fuska yake haɓa a cikin fuska yake baki a fuska yake hanci a fuska yake to kamar an ce ne ka wanke wa'annan wurare ga baki ɗaya idan kun miƙe zuwa ga sallah wato ku ta ku yi alwala ku wanke fuskan ku wannan sai ya zama zamanto raddi ga masu cewa suna bin qur'ani zalla na ji wasu daga cikin suna cewa a ina aka samu a kuskura baki a ina aka samu a shaka sai ce musu ba ku ma fahimci qur'anin ba da kun yi wa qur'ani kyakkyawan fahimta za ku fahimci Allah ya ce fagsilu wujuhakum kaga wannan aya kawai ya nuna mana dole ne a kuskura baki dole ne a shaka ruwa a cikin hanci na ta gani don wani ce to me yasa ba ambaci ido ba ci ai idan mutum yana zuba ruwa a fuska yana wankewa to yana shafan ido kuma ido ba a so a a ainihin da murza shi ana murza shi domin mushakka zai iya kawo rashin lafiya da cutarwa misali an gane to wannan mazhaba na imamu ahmad da wasu daga cikin salaf sun ce kuskuren baki farilla ne shaƙa ruwa farilla ne domin yana daga cikin fagasilu zuwa kuma saɓanin mazhaban malikiya da ta ce sunna ne ainihin wannan na'am wa yadayhi ila al-mirfaqayn salasan sannan da hannayensa zuwa murafiqai su uku an gane ko ana wanke hannaye zuwa murafiqai su uku kaga wannan iladin malaman luga sun tattauna akan shi shin wannan iladin me ake nufi da shi wanda ce abinda ake nufi da wannan iladin ana nufin intihaul gaya ne kamar subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa tsarki ya tafi daga Allah wanda ya yi tafiyar da daga bawansa daga masallacin harami zuwa ga masallaci mafi nisa na baitul maqdis kaga an fara ibtida'ul gaya shine min. daga ina ne karshen sa ilal zuwa ga masallacin baitul maqdis an gane ko daga masallacin an fara daga masallacin makka ka'aba zuwa ga masallacin baitul maqdis to wannan kaga shine intihaul gaya idan na ce safartu min Kano ya min Kaduna ila Kano na yi tafiya daga Kaduna zuwa Kano ina ne intihaul gaya din Kaduna ina ne intiha shine Kano to Kano din nan ana nufin na je daga farkon Kano har karshe sai da na kore Kano ko kuma kawai ina taka farkon Kano shine intihaul gaya din wani ne wani daga ciki ya shiga duka an kure Kano gaba daya idan da je Kano da zai farkon Kano na ne farkon Kano kwanan nan gora idan na je kwanan nan gora zan ce na je Kano ko ban je Kano ba an tambaye ni ina ka zan ina Kano ko idan ka ce sai an kai ƙarshe kenan sai ka gama kore Kano gaba ɗaya sannan za ce ka ji ila fa ulga gaya muka dauki wannan ita ulga in ka zo farkon nan ka wanke farkon murafukai ba sai ka kai ƙarshen shi ba yi alwala sauran da ka bari baka bar lum'a ba in ka dauki mazhaba na ibtida'ul gaya ana intiha'ul gaya to kuma akwai mazhaban da yake la an gani kaga ayan nabi cewa summa atim musiyama ila layl shi ma ila din ne shi shi ma yana magana ne akan intiha'ul gaya za ku ainihin cika azumi zuwa dare shi sai an kai kashin dare ana zuwa rana na faduwa shikenan an cika azumi wannan shine intiha'ul gaya to amma daukar shi wasu ce la ila ɗin nan ba ma'anar shi intihawul gaya ba ma'anar shi ma'a kamar yadda Allah ke cewa wa yazirkum quwwatan ila quwwati ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi zuwa karfin ku wato ga karfin ku sai ƙara muku wani ƙarfin akan wannan ƙarfin haka wannan ai wa yazirkum quwwatan ma'a quwwatikum wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyin marayu zuwa ga dukiyoyinku ai wala ta'kulu amwalahum ma amwalikum ku hada ainihin dukiyan ku ku hada da na marayu ku cinye masu wannan mazhaba na ma'a suka ce to zaka wanke daga farkon shi har ƙarshe idan baka wanke daga farkon har ba ka bar lu'a alwala bai yi ba to wannan mazhaba yana da karfi saboda an nuna mana yadda annabi ke alwala a cikin alwalan manzon Allah yana shigewa har zuwa ga ainihin munafikai ina fatan gane wannan saboda haka hadisai da dama sun yi nuni annabi yana alwala har yana shiga cikin munafikai ku fahimci wannan ko na'am thumma masaha bi ra'sihi sa'annan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa an gani to wannan masaha bi ra'sihi din nan idan kun lura masaha muta'addi ne shi za a iya cewa thumma masaha ra'asahu! thumma masaha ra'asahu! an gani ko to sai ce sannan sai shafi kansa sun magasala kiltari jilai eh, to za mu yi bayani akan tabjidiya in Allah ya kai mu gobe insha Allah kan wani abin da ya shafi masabir asihi a gane ku tuna mun sannan sai ya wanke dukkan kafafuwansa su uku sun makala sannan sai ya ce ra'aytun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha kaga ya ce ya wanke kafafuwansa su uku ba faɗi zuwa ina ba sannan sai ce na ga annabi ya yi alwala kwatankwacin alwala na wannan a gano wannan wakala ya ce man tawadda na hawa wudu'i haza duk wanda ya alwala ya kwatanta dan ba zai yi kai kankan kan yadda manzo Allah ya ba wato duk wanda ya alwala ya kwatanta misalin alwala na wannan summa salla yi. sannan sai ya salla raka'a biyu la yuhaddisu fihi ma nafsa bai yi zancen zuci a cikin ransa ba wato bai yana yana tunanin duniya a cikin sa ba A gano wannan ko hmm. yana yin alwala yana tunanin duniya yayi sallah raka'a biyu bai tunanin bai zancen zuci a cikin sallah ba gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa me yake nufi da zancen zancen zuci shine mutum ya ringa tunanin duniya idan mutum yana dan tunani wato tunani yana dan fulge masa shi kuma yana kokarin ture shi inda yana zuwa wasu wasu yana zuwa masa yana kokarin turewa a nan wajen yana yin wani kokari wajen fada da shi ɗan zai samu lada kuma za a gafarta mai zanubai amma idan ya zama to bai kokari ya saki jikinsa ya saki zuciyarsa yana ta wannan tunani to a nan wajen ba za a gafarta masa ma ta kaddama min zambi ba to insha Allah za mu tsaya nan za mu ci gaba gobe Allah ya kai mu sai dai ban sani ko akwai tambaya wa alaikum salam kamar hadisin nan na wanda malikiya suka ce ba dukkanin riwayoyin bane suka zo da tattari na'am yanzu menene laifi na idan na ɗauki wanda bai zo da tasirin ba ma'ana tun da an samu guda biyu wannan ya zo da shi wannan bai zo da shi ba me laifi na in na yi zaɓe a ciki na zaɓa eh, to laifinka shi ne wato a ka'ida na ilimi ko abin da kira idza amkana Jan jamu fala yusaru ila gairi in zai yi ka haɗa dinnan su yi aiki da su to bai halarta ka tafi zuwa ga wani su in ka ɗauki wannan kabar wannan kayi abin da kira Tarjihi. a ka'ida tarjihi karin jayar da wani hadisi kan wani hadisi alhali duk sun inganta tun da sun inganta wajibi ne ka haɗa duk nasoshin gaba ɗaya wato ka yi aiki da su a gane kamar yadda likita ya ce aje a sha magani sai wannan kuma ya ce aje a sha paracetamol in kana ciwon kai to sai ka haɗa wannan maganin ka ce shi ne paracetamol A gane wannan ko to nan da ya ce a wanke so bakwai ka nan bai ce da ruwa kaɗai ba to waye gaya ma da ya ce a wanke so bakwai waye ce da ruwa waye gaya ma da ruwa kawai ke nufi ce ko wanke su bakwai amma wankewan na farko ya zama to da turbaya ai babu karo a ciki inda kamar a ce sun samu karo ne sai a ce yi tarjihi to amma nan wajen dukkan su gaba ɗaya hadisan manzan Allah ne manzan Allah da ya faɗi wannan shi ne ya faɗi wancan amintattun da suka ruwaito wannan suka ruwaito wannan duk amintattu ne ashe ka zaɓi wani da gangan ba tare da wani shubuha ba ka kawo san rai in ku akwai shubuha za a yafe ma wato wannan kuskuren da kai amma kai kuskure an gano wannan saka duk wanda ya tarjihi alhali zai yi a jam'i yayi kuskure eh na'am wajen eh an kuskure sa hukumu da wani kuskure na'am to mun yi bayani a satin da ya wuce cewa imamu ahmad shi yana da fahimtar cewa a wato tun da dai kasancewa a zamanin manzan Allah ya san akwai abubuwan wankewa da yawa amma bai ambace su ba sai ambaci turbaya shi yana ganin turbayan nan shi ya kamata a yi amfani da shi saboda zamanin manzo Allah akwai abubuwan wankewa da yawa amma sai ce turbaya wasu kuma suka ce a'a ai babban abin da ake bukata shine tsarkakewa in dai tsarkakewa ne ake nufi to duk wani abin da ke tsarkake shi za a iya amfani da shi ba sai lallai turbaya ba misali an gane to su kenan masu wannan suna kallon janibin da jasa ne in jasa ne to duk abin da zai gusar da shi ta ce eh akwai jasa. sannan kuma akwai wani hikima kuma na kila akwai wani cuta wanda in ba turbayan ba ba abin da zai gusar da shi to mafi alkhairi dai gaskiya mutum yayi amfani da turbayan nan in zai yi saboda kila zai yi kuma akwai wani hikima banda najasuwan kamar yadda aka ce an gano cewa harshen kare ya yawunsa na da najasa a yana da ainihin wani cuta to kaga zai iya yiwa akwai cuta kuma akwai najasa mafi alkhairi in zai yiwu a wanke da turbayan na Allahu a'lam wa alaikum salam bayanin da aka a baya kan mage din nan cewa ita halalci tana yawa cikin mutu. wannan bayanin ya bayi zuwa ga halalcin a cikin kuma sannan a maganan cin mage bai taso ba ma'ana yanzu da aka ce mage bera bera aka ce shi ma yana daga cikin ahlul bait mun kawo misali da duk dabban da muke yawan mu'amala da shi wanda ba za mu iya yaki. yana da wuya mu iya ke shi kamar keke su kamar bera kamar kuda duk suna daga cikin dawaf alaina to a nan wajen za mu ce kenan tun da shari'a ta yadda muna mu'amala da su aka ce in sun sa baki a wani abu ko sun taba wani abu ba za mu ce da ba bane to za mu iya cewa kenan a nan wajen kenan ya halatta a ci bera ya halatta a ci kuda ya halatta a ci kyankyaso eh kaga wannan baya nuna hukuncin halaccin cin cin wayannan abubuwa eh ina ba ta gane sai na biyu na ingancin magana da ake cewa wai duk abin da mage ta sa baki a ciki ko gashin ta wai yana wannan yana haifar da ciwon tari ko makamancin wannan eh wannan yana bukata kawo dalili a likitance ni ma tun ina yaro nake jin wannan amma ban taba ganin dalili akan haka ba an gane wannan ko Allahu a'lam na'am sai ga hadisin da annabi sawa alaihi yake cewa idan bera ya fada a cikin mai to a zubar da shi sai eh, ba a ce a zubar ba wato shi bera in ya fada cikin mai misali aka ce wato a cire wannan bera din shi ne abin da inganta na cewa a zubar din bai inganta ba shi bera ya fada cikin mai za a ɗauki beran ne za a wurgar da beran an gani wato amma ba za a ce sai dai in ya fada kuma ya zama mushi ya mutu a ciki mutuwan da ya yi a ciki kaga ya zama najasa to kuma za a duba man daidai inda ɓeren ya faɗa za a cire in yana wari in man gaba ɗaya yana wari ko ɗanɗanon shi ya canza ko launin shi to za a zubar da shi amma in bai canza ba za a yi amfani da shi hadisin da ya zo cewa a zubar da man gaba ɗaya la bai tabbata ba to Allah ta'ala shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk